cikin shekaru sama da 40 da kuka kwashe kuna aikin da'awa akwai wani kalubale wanda ya tsaya maka a rai wanda ba za ka taba mantawa da shi ba wallahi malam ban taba mantuwa da rabuwa da ƙungiyar izala ta yi wannan abun baya min daɗi wallahi ina jin ciwon rabuwan nan na ƙungiyar izala wallahi wannan sai in na mutu ba zan manta da wannan rabuwa ba kuma ban san hanyar da zan bi ƙungiyoyin nan su zama abu ɗaya saboda a rage husuma da juna da cin juna da a habaice habaice in baka hankali ba ma ka kahirta don za a sa ka ka kawo aya ka don ka kare kungiyarka alhali aya ba a kan haka ta sauka ba kuma ba shi take nufi ba a nigeria in kana neman mutumin da ya shiga sako-sako a nigeria gaba ɗayanta nigeria daga lagos ɗinta har maiduguri ɗinta daga argungu ɗinta har mobi ɗinta duka najeriya ka samu wanda ya shiga cikin najeriya sako-sako da da'awa kamata wallahi malam wa ya gare shi a cikin izala ko a cikin ɗariƙa ka samu mutumin da ya shiga nijar kashi ɗaya bisa goma kamar yadda ni shige ta wallahi malam wa ya gare shi na shiga nijar dama da hagunta mafi yawa ƙungiyoyin nan duka na suna tare da ni aka assasa su balle ka je benin ni ni kafa ƙungiyar suna a benin republic ko in ce ni ni jagoranci haka daɗa balle ka je togo balle ka je ghana balle ka je cote d'ivoire balle ka je burkina faso ka ce za ka je gabon za ka je kamaru za ka duk waɗannan wurare malam wallahi malam an samu tasiri mai yawa to shakka maka kuna da shekara nawa kuka fara harkar da'awa na fara da'awa ina da shekara sha tara kenan wasu ake dubacin wato suna da yi karatu a wuraren eh mafi yawan malaman da muka yi karatu gare su ai ɗarika suke kusan ana ica su adda kashi saba'in domin kar ku ko da suna ta taho na ta same mu almajirai don haka ya sama da zuwanta sai muka rungume ta muna yin wa'azi to a baya bayan nan lokaci zuwa lokaci wasu na yada labaran boge cewa allah ya wa shaggar argungun rasuwa shin me za ku ce akan wannan jita-jita da ake yadawa lokaci zuwa lokaci to wallahi malam ni ko amin tambayar nan ban san ansar da zan bayar ba saboda ni ma haka nake ta ganin su kasan san yanzu mayanci ya shiga kuma akwai rashin lahiya da ke addaba na lokaci-lokaci da wasu sai su ɗauka sannan abinda na samu labari akwai malaman tsibbo wayanda suke ta hada ayyuka don su ga cewa ina yawan takura musu har suna kira na ma ga waya suna wani dina wato ah, watakila ko suna ke gaya musu ai gobe ne zan mutu ko na ma mutu wallahi ni dai ban sani ba gaskiya sallallahu wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda da yawa daga cikin ku suna labari sunana ah, asalin sunana abubakar abdullahi gero Ah, amma 'yan jarida suke cewa abubakar gero argungu saboda suna lura da ni mutumin gero ne da gaskiyan magana shine ba gero aka haihe ni ba an haihe ni ne wani gari da ake ce masuru shekara ta 1962 kuma abin da ya faru shine mahaifina ya rasu sai wanshi wanda suke uwa daya ana kira ne abdullahi sai ya ɗauke ni daga nan suru sai mai da ni giro kamar kilomita goma sha biyu ko sha uku tsakani da suru to a nan ne sai ya shigar da ni a makaranta to wannan makaranta da aka sa ne ta allo makaranta liman abubakar sabo shi yasa sai suna ci gaba da tafiya da abubakar giro aka goge abubakar suru saboda na shiga firamare da wannan suna kuma na wannan dattijo shi ya kai ni firamare don haka sai aka dinga amfani da sunan shi na abdullahi abubakar abdullahi maimakon abubakar sa'ad don sa'ad shi ne mahaifina basarake ne na na gargajiya a garin suru shi mai dajin suru ne amma tun da wannan shi ya kai ni makaranta sai sunan shi ya ci gaba da da tafiya kuma akwai malamai da yawa a tarihin giro waɗanda suka karantar da ni allo da sauran littattafai kafin daga bisani maɗunguma mu sake komawa ƙasa argungu wani gari da ake ce gulma mafi yawan malaman da ne karatu wurinsu na zaure suna gulma akwai musamman shehi adamu shehi babban shehi ne na ɗariƙa akwai shehin goro akwai malam hassan ɗoye akwai malam adamu sabon gari akwai malam gero umar gero sannan akwai eh, su sheik ustaz eh, wa'inda duka yake a sabon gari duka an dai karatu wurare da yawa ga mutane eh, sannan na koma lailaba can kuma lailaba na samu malamai wanda suka yi karatu gare su bayan su malam da gulma akwai malam suleiman mai uwan miya tunga zazzagawa akwai malam ne malam salisu akwai kuma malam adamu duka dai sauransu daga baya muka dawo kafin ya auren farin kenan muka dawo argungu za a ce kusan 1988 muka dawo na argungu sai kuma karatu ya fi karfi wurin sheik baladankal dama tun zama na gulma da sauwa da dabire da laila ba duka ina tahowa na ina wuke na argungu wurin sheik baladankal ina ɗauka ilimi a wurin shi Ah, kamar yadda aka sani na eh, teacher training college ko government teachers college daga baya ah, a garin bunza bayan na yi primary shekara ah, a da mana sokoto state daga baya sai aka daga kebbi daga sokoto aka yi jihar kebbi kenan 1991 aka yi jihar Kabi saboda ka sai komi namu ya komo kebbi kebbi amma da mu ko da muka yi firamare muka yi sakandare a yi duka muna karkashin sokoto state shi ya sama interview duk da muka yi mafi yawa turaki model primary school in mun je interview na federal government college a sokoto can muke yi don haka wannan ya nuna kenan daga baya ne aka yi jihar kebbi kuma na tafi domin ci gaba da karatun boko a nc e a sokoto zamanin dr liman suru yana provost na college of education uh, zuwa dai karshe wasu dalilai suka sa kuma da'awa dai ta dauki hankali na kwarai don haka muka koma gida bayan rasuwa mahaifiyata again na koma gida domin wasu abubuwa da dalilai to ah, mun zauna shekaru da yawa haka nan harami ma akwai su sheik abdulrahman ijilan wanda duk wanda ya san shi kusan mafi yawa ana ganin mu tare ko a intanet ina yawan kusantuwar shi da ɗauka ilimi a wajen shi haka za saboda haka wannan shine takaitacce amma dai ban samu dama na tafi wani ƙasashen waje domin yin karatu ba amma dai kamar yadda aka sani an samu dama an yi gwagwarmaya kwarai da gaske wanda cikin abin da nake farin ciki shine na kafa kungiya ta addini hannun garin makka to kamar eh, shek a wanne lokaci kuka fara harkar da'awa tafsiri da wa'azi da ake gaskiya harkar da'awa kamar yadda kuna da labari tun ina yaro na fara harkokin da'awa don karanci ba na iya mantuwa dai a ce akalla tamanin na fara harkokin da'awa kaga in ka kirga za su baka shekara arba'in kila da hudu ko kuma da biyu dai za a ce to a wannan lokaci tun lokaci na fara harkokin da'awa tafsir na fara tafsiri ne a ɗakin gari ina jin 1980 zai zama ko da uku ne na fara tafsiri a ɗakin gari daga nan kuma aka mai da ni ilela can bayan an yi kirby state an hidda mu daga sokoto sai sokoto suka kai ni ilela kenan da 1991 daga nan kuma sai aka sake mai da ni niger state mai martaba sarkin bargo kuma ya nemi a kai nufa da shi to nan na ɗauki lokaci gaskiya don shekara ta goma tare da shi muna tafsiri fa da shi sai da ma ni sauki bakara zuwa nas na tafsiri sai allah ya mai rasuwa ɗanai sarki mai martaba ishaq ya kama shekara hudu ina tare da shi shi ma aka cire shi sai kane ne dan toro dan toro haliru dan toro sanata sai kotu ta bashi wannan sarauta shekara biyu muka yi da shi sai aka mai da ni wurin babu mai mangoro a adamawa can kuma adamawa ne zauna ni shekara hudu zuwa biyar daga nan adamawa kuma sai aka sake wani kadi sambo ya rasu a niger sai aka sake kawo wani mina na sake shekara hudu zuwa biyar can ma wancan sarki dan toro ya rasu a can bargu to kaga yanzu kamar na zama dan gida sai aka sake dawa da nebar gugar sabon sarki sai na shekara uku tare da shi shine sai mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji na maska ya ce ina dawo da ni dai kwantagora a wurin masarautar shi sai na dawo nan bayan na yi shekara uku kuma ba a ɗauke ni ba saboda sabon sarki mai martaba ya nemi cewa yana so a bane da shi gwamnan niger abubakar sani bello da 'ya'yan mu na jibois musamman shi sheikh aliyu adarawa da sauran 'yan da aka dai hana mini barin garin yanzu ina garin kusan kenan shekara biyar yanzu ake nema kenan da shekarar da corona ta bari aka je ko ina ba a argungu muka yi tafsir a ɓoye ah, kamar dai haka dai har yanzu ina kwanta gora ah, ga abin da ya shafi tafsiri na na ramadan insha Allah to shakka maka kuna da shekara nawa kuka fara harkar da'awa na fara da'awa ina da shekara sha tara kenan domin na gama sakandare ina da shekara goma sha takwas na gama sakandare to sai ni shekara guda muna almajiranci daga nan dai shekara nan guda sai na fara na fara da'awa har zuwa yanzu ga kuma ana na ana yi insha Allah to auren fari fa kamar kuna da shekara nawa kuka yi shi na yi auren farko ne dubu daya kasan da yake yanzu kenan rayuwar maraici ne a gero kaga zai yi wahala a ce na yi aure da wuri <clears throat> saboda maraye kuma da da kana zaune wuri da rikonka ake wurin kuma mafi yawa ga shi an saka makaranta allo don haka dubu daya da dari tara da wajen tamanin da takwas sannan ni samu dama ne aure bayan kuma na gama sakandare tun wajen da 82 amma sai da wajen 88 na samu ne a wurin farin babu shakka wannan shine to a takaici kamar su wane ne da wani ne za a yi cewa waɗannan su ne malaman malam da suka taimaka masa wurin samun ilimin da yake dawa da su to wannan sanannen abu ne cewa limamin farko da ya fara karantar da ni allo shine liman ana kira ne liman sabo ma'anan shi liman abubakar sabo limamin juma'a ne na gero har yanzu mutane in suka rake ni muka ta gida gero nukan ce akan ce musu kun ga makarantar da ya fara karatun allo tun ba su mai ara alilalan hakuri baya ga wannan akwai malam yakubu ilela shi ma an yi karatu gare akwai malam umar gero an yi karatu gare shi malam umar kalabanga mutumin tambuwal ne shi ma an yi karatu gare shi sannan sanannen abu ne sheik bala dankal shi da kan shi yana alfahari cewa yana cikin manyan almajiran shi balle an gulma malamai kamar da na faɗa ga sunan da yawan gaske su malam hassan su malam adamu sabon garin gulma su malam dawo su malam hassan ɗoye su malam mai riga bakin kasuwar gulma malamai ga sunan da yawa gaskiya suna kai wajen goma a cikin gari daya don in ne karatu wurin wannan kafin ta firamare karantarsuwa sai na je wannan makaranta in ne dawo ni wanka na je firamare an dawo akwai malamin da zan je wurin shi bayan azahar bayan la'asar akwai wanda kuma zan je wuri ne akwai kuma wanda za mu je wurin shi bayan magariba akwai wanda bayan isha'i kuma zan kare karatu a wurin shi haka muke ta yi Allah ya kawo mu ga wannan matsayi akwai wani dattijo a sawa shi ma ya rasu wani hakimi sannan kuma laila ba kamar yadda ni faɗa akwai shi malin suleiman tunga zazzagawa mai uwan miya akwai malin salisu mai uwan miya akwai malin adamu na tsimi su ma duka an yi karatu gare su masha Allah sannan banda mahadarori da muka yi ta yi a nan makka kamar yadda ni faɗa wa yanzu sheik abdulrahman ijilan to kamar akwai wasu malamai na wasu ake dubacin wato suna da malam ya karatu a wuraren eh mafi yawan malaman da muka yi karatu gare su ai ɗarika suke kusan ana iya su adda kashi saba'in domin manta ko da suna ta taho kenan ta same mu almajirai don haka ya sama da zuwanta sai muka rungume ta muna yin wa'azi kenan kafin ka fara wa'azi ai dole akwai wani kenan da ya karantar da kai to wayanda suka mana karatun nan gaskiya in dai ba irin su sheik bala dankal argungu ba mafi yawancin su gaskiya malaman ɗariƙa ne akwai wayanda za a cewa ba ɗariƙa suke ba <clears throat> kuma su bayan izala ba ne kamar shi malam umar kalabanga na tambuwal kaga duk wayannan bayan izala ba ne to <coughs> da yawa daga cikin mutane suna cewa kun yi karatu a wuraren malaman ɗariƙa me yasa kuka bar ɗariƙa kuka koma ai malaman nan da muke karatu wurin su wallahi za ka sha mamaki suna gaya mana cewa wannan abun da suke a kan shi akwai kurakurai cikin wannan tahiya domin in baka manta ba ai ita tijaniya yadda take da muna yara ba haka take ba yanzu akwai to tun lokacin in suka yi mana karatu suka gama batun izala ma bata fito ba lokacin wallahi suna gaya mana don kaga limamin da na fara karatun allo gare shi a gero bai yadda da shin hida kyalle ba amma ya yadda a ɗan gewaye a ɗora kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah amma bai yadda a aza kyalle ba haka muka zama da shi a gero kowa ya san shi da wannan ɗabi'a don haka da muka ci gaba akwai malamai kaga kama malam dan godiya na argungu wanda maulidi ke kawo mu gidan shi a lokacin muna yara malaman mu na tahowa da mu in ya tahi jawabi yana ta jama'a cikin abin da shehu tijjani ya karantar an caccanza an shigo da wani abin da ba shi ne asalin dalilin zuwan ɗariƙa ba abinda ɗariƙa ta zo ta koya mutane zikiri da lazimi da yawan istighfari da sauransu ya ce amma yanzu an shigo da wani abu wanda ba haka ba sannan daga girman mu ma muna izala akwai wani malami ya rasu sheik musa fakai argungu shi ma ya sha gaya mini cewa casuwa wanga bugun gaba da aka fito da shi da a ɗora zikiri ana mulmula a hidda matan aure ga titi suna zagayen gari ya ce wallahi wannan bai cikin ɗari kasu wannan saboda haka eh, su da kansu sun fara nuna mana cewa abin nan na da matsala ka kaga kenan in ka girma ka kara karatu ka ƙara bincike za ka iya ƙara gano abubuwa da yawa amma har yanzu akwai abubuwa da yawa na ɗariƙa wanda muna yi kama kaga suna da yawan azkar tasbihi eh, su zauna su awa ɗaya awa biyu suna tasbihi muna yi sai dai daɗa muna yi da ƙarƙashin karantarsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to cikin shekaru sama da 40 da kuka kwashi kuna aikin da'awa akwai wani kalubale wanda ya tsaya maka arewa wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba wallahi malam ban ta umantuwa da rabuwa da ƙungiyar izala ta yi wannan abun baya min daɗi wallahi ina jin ciwon rabuwan nan na ƙungiyar izala wallahi wannan sai in na mutu ba zan manta da wannan rabuwar ba kuma ban san hanyar da zan bi kungiyoyin nan su zama abu ɗaya saboda eh, a rage husuma da juna da cin juna da a habaice habaice in baka hankali ba ma ka kahirta don za a sa ka ka kawo aya ka don ka kare ƙungiyarka alhali aya ba akan haka ta sauka ba kuma ba shi take nufi ba amma sai ka bi larabcinta ka juya ta inda bai kamata ba ko kuma ka ji ka bi mutum sallah amma ka ji duk ba ka jin daɗi alhali ya cika ka'idojin sallah da da sauransu usman bin afan radiyallahu an an so a kashe shi aka yi tawaye aka cire shi 'yan tawaye suka cire shi suka naɗa kansu amma duk da haka usman bin affan almajirai ne suka ce su ba za su bi su sallah ba ya ce a'a ku je ku bi su sallah ai alfirkatu shar usman abdullahi bin masudin radiyallahu an shi ma an zo haji da shi da su ma'awiya a nan na sai ma'awuya ya cika sallah raka'a hudu maimakon raka'a biyu sai bin mas'udin ya nuna bai ji daɗi ba almajirai ne suka ce don shi malamin ƙur'ani ne suka ce mu yi zaman mu ana mu tanti mu ka dinga yi mana sallah raka'a biyu mana tun da haka annabi ya sai usman eh, eh, abdullahi bin mas'udin ya ce a alfirqatu shar rabuwar musulmi shari ce don haka mu aje raka eh, raka'a mu biyu na kasaru da annabi ya ce mu yi amma tabban annabi kasaru ya ce a yi mina da arfa amma tun da abin ya zama haka mu taimu bi shugaba mu yi sallah haka don kada rabuwar musulmi to wannan abubuwa suna damuwa ta kada mu taimu haɗu da allah ba mu da ansar da damu ba shi to allah ya daidaita to amin amin to a kamar shekaru uh, wurin 43 da kuka kwashe kuna da'awa dinnan kamar ta bangaren ka wani irin tasiri za a iya cewa ko nasarori aka cimma wallahi malam ka san Allah yana cewa wa mun nasaru illa min indil nasara dai bata taba zuwa ma kowa ba sai daga Allah subhanahu wa ta'ala amma in kana magana dai mai wa'azi dai a duniya a afirka dai wanda allah ya kaddare ya ci nasara ga da'awar shi nasara guda ce shine ba a mutu ba ana yi ba a kuma sani ba ko akwai ikhlasi Allah ya karba amma dai nasara ta aikace ta sabab Allah malam ba ni tsammani akwai wanda ya samu nasara kamar yadda na same ta kaga zan baka misali a nigeria in kana neman mutumin da ya shiga sako-sako a nigeria gaba ɗayanta nigeria daga Lagos inta har Maiduguri ɗinta daga Argungu ɗinta har Mobi ɗinta duka nigeria ka samu wanda ya shiga cikin najeriya sako-sako da da'awa kamata wallahi malam waya gare shi a cikin izala ko a cikin ɗariƙa abin nan yana da waya sannan in ka kuma aka fita najeriya aka ce da a shiga nijar ka samu mutumin da ya shiga nijar kashi ɗaya bisa goma kamar yadda ni shige ta wallahi malam waya gare shi na shiga nijar dama da hagunta mafi yawa ƙungiyoyin nan duka na suna tare da ni aka assasa su balle ka je benin ni ni kafa kungiyar suna a benin republic ko in ce ni ni jagoranci haka daɗa balle ka je togo balle ka je ghana balle ka je cote d'ivoire balle ka je balkina faso ka ce za ka je gabon za ka je kamaru za ka duk waɗannan wurare malam wallahi malam an samu tasiri mai yawa wanda yake kuma alhamdulillah ina cikin waɗanda suka jagoranci waɗannan abubuwa shi sama aka yi taro na afirka sai aka sami ni ambasada na sunna saboda an lura da cewa da waya a samu wata ƙasa wadda saƙon manufar sunna ta jibois ya kai wanda ba tare da a ce ban da wata alaƙa da wurin wala yana da waya to kamar akwai ɗazu akwai batun wata cibiya ta islama da ke a saudiya da kuka ka fara tunani eh jaliyat wato jaliyat ministry ce ta addini wanda saudiya gwamnati ta kafa ta eh, wanda ta yi shekaru tana tafiyar da aikace-aikacenta to shekarar da allah ya sani fara da'awa da makka gaskiya ba da izini na fara ba na dai ci gaba da ina shiga masallatai cikin gari ina yin wa'azi sannu-sannu a nan saudiya nan cikin garin makka hushin bukur da kullun kwai da wadi zagala da mai cizo da hara kabawa da hara gobirawa duka ina shiga ina wa'azi muna ta gurmaya da su ana aiko jami'an tsaro su tsaya daga nesa suna saitawa suna ɗauka abubuwan da nika yi har dai aka gamsu ba da mutane nike ba kuma ba wata ƙungiya ce zan kawo ta fitina ba sai suka fara buga kaset hori 500 suka raba ma mahajjata to daga nan dai har aka ga ya kamata a rubuta mai lasi don da da abin nan ba na san da ku wannan magana da na kawo muku lasisi na kun gani rubuce wannan shi yasa hawan ga masallaci ina yin wa'azi yanzu in ka diba duk gaba ɗaya masallacin harami ko wanga masallaci na nan na kusa da mu na kusa da mu wannan ban taba wa'azi a cikin masallacin harami ba don ka diba ma da waya ka ga baka fata zaune a bisa kujera amma dai in kana magana hurumin makka in allah ya so za ka ga ko'ina ba ma da dadewa ba da na zo ramadan kun gani a midiya an kira ni masallacin bin laden tare da babban limamin nan wanda yake kanin mahaifin usama bin laden don haka muka zauna dai muna ta muna ta da'awa gaskiya amma yanzu abubuwa sun ɗan yi rauni saboda matsaloli tunda corona suka zo wasu abubuwa ba a walwale su ba har yanzu na to Allah ya kara malam lafiya to a baya bayan nan lokaci zuwa lokaci wasu na yada labaran boge cewa Allah ya wa shaggir argungun rasuwa shin me za ku ce akan wannan jita-jita da ake yadawa lokaci zuwa lokaci to wallahi malam ne ko amin tambayar nan ban san ansar da zan bayar ba saboda ni ma haka nake ta ganin su kuma wani lokaci ah, sanda ake yada su ina tsakiyar wani taro ina tsakiyar taro ina tsakiyar ƙoshin lafiya sai dai a yada allah ya min rasuwa kasan da yake kamar da na faɗa muku ina yawan tahiye a cikin ƙasa to da zarar aka samu ɗau wata fatara aka ɗan barjin ɗuriya ta sai ɗaya wani ya tahi sanarwa ya ce ai ba ni da rayuwa domin yadda aka sani ba a sanni da zaune wuri ɗaya ba in ka gani lagos in allah ya so kana duba wani sati a ce maka ina da maturu daga da maturu sai ka ji an ce maka ina niger ko kuma a ce naje ya mai ko naje to inda duk dan kasan yanzu mayanci ya shiga kuma akwai rashin lahiya da ke addaba na lokaci-lokaci to wasu sai su ɗauka sannan abinda na samu labari akwai malaman tsibbo wayanda suke ta hada ayyuka don su ga cewa ina yawan takura musu har suna kira na ma ga waya suna wani dina ah, to watakila ko suna ke gaya musu ai gobe ne zan mutu ko nama mutu wallahi ni dai ban sani ba gaskiya wace shawara za ku ba mutanen da suke son su bi tafarkin kuna da'awa wallahi malam shawara da muke son mu bayar kada a ɗauki uslubin da muka ɗauka a harkon kawo izala don harkon kawo izala abin na da zafi sosai ah, ba a fahimci juna ba yanzu kuma da yawa za ka iska masallatai na eh, izala 'yan dariƙa sun ba da matansu da yaransu suna karatu to yanzu mutum ya ba da matarka makarantarka ya ba da ɗane kuma ka sake ɗaukar microphone kana eh, kira ne kahiri ko kana kira ne mashiriki ni yana ga baka taimaka ma da'awarka ba kene yanzu akwai bukatar mutane su zama su haƙuri usulubu kuma na da'awa ya kamata ya zama ala basiratin ala il mana mutum ya kawo dalilan shi ya baje cewa ga abin da ya sani ce ga wada addini yake ga dalilai ga dalilai ba da zahin da hada da jiwa da duwatsu da ihu da zuwa wurin 'yan sanda da kotu da ta juna da buge-buge ina ga an wuce wannan matsayi ya kamata yanzu a yi ma'amala mai kyau faƙula lahu ƙaulan layyinan la'allahu ya tazakaru au da kuma ana zaman hayaniya ya kamata yanzu a yi zama na ma'amala da hali mai kyau har mutum ya fahimce ka ka fahimce shi ba tare da kun yi tashi hankali ba to malam allah ya kara lafiya dcl hausa tana muka fata alkhairi sha allah barakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ba a taba yadda ka yi addini da ka duk wanda yake addini da ka to baya representing da musulunci yana kama da banasari suke addini da ka mu ba mu dami da mu addini da ka ba duk abin da zaka yi sai an ce maka ga dalilin da yasa ka yi shi an fahimta ma'ana ka koya kafin ka yi kafin ka faɗi wani abu game da addini ka koya ka saurari mai Allah ya faɗa mai manzo Allah ya faɗa an fahimta to sai sa ya ce fa'alam ka sani kenan kaga ka sani ka koya kenan annahu la ilaha illallah cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce wasu tagfin lizambika ka nemi gafararwa zunubanka dole a ji akwai karatu ko ba haka ba ba shine mai ahalar ya fara ba ya ce da tambaya in ka ce me tambaya sai gaya maka wata barna da ya kamata a ce kafin su yi ne ya kamata ya tambaya ta kun bai abin da kai? kamar da wani wata ta taba kira na ta mu wani tambaya ta shiga ta mala ina da tambaya ta ce me tambaya ta ce mijinta ne ya sake ta da ya sake ta bata gama idda ba sai ta je ta ɗaura aure kuma da wani da iddan wani a kanta ta fara idda sura dama idan mace aka sake ta mai Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna sai ce mai thalathata quru mace idan an sake ta sai ta jira ta yi jini nawa uku wata uku kenan fa misali ta ce ta yi wata ɗaya ta yi na biyu a wata na uku ne ta gaba za ta yi hakuri ba kawai da wani ya fito kawai sai ta wace kai a wani aure rabu da wancan to wai yanzu ta an daura aure har sun je ta tare to shine yanzu tana tambaya kuma me hukunci abin da ta yi kaga shine abin da Imam Bukhari ya faɗa babun babul me babul ilmi qabla al-qawli wal amal kai sani wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama bi hukmi Allah yake ai kamata ya ta tambaya kafin ta yi wa Ka ce to aiki ya same ki malama ta ce ko malam na ce kwarai aiki ya same ki to yanzu me mafita na ce mafitar na farko wancan iddan namijin ki sai kin karasa shi sannan wannan zaki fara sabon idda shi ma na wata uku kaga wata nawa eh kaga abu ya dawo aiki wancan kuma auren bai ba bai ba kaga da ta yi tambaya Haka hakan zai faru haka wata sa kira na duk da cewa nan akwai mafita a cikinsa amma duk da haka kafin hakan ya faru ya kamata a kira ya ce wanda ta aura sun yi zaman daduro mana sun yi zaman ya ke can sun yi zaman lalata ko sun yi ta lalata tukunna kafin mai daga baya har ka samu ciki ke yanzu shi ne bayan an je gida an to shi ne yanzu an ce wai ba ta yi istibira'i ba to yanzu mai hukuncin ta ita ma <laughs> yace to ai wannan kamata sai a tambaya kafin a yi kaga shine abin da yake damun mutane sai ka tambaya annabi ce halla yasalu iza lam ya'lamu fa inna ma shafa'ul ayy as-su'al annabi ce me yasa ba su tambaya ba a san da ba su sani ba ah, me yasa ba su tambaya ba yace da kin ci sa'a ne tunda dai asalin wanda ya lalata da ke ne shi ya aure ki to ba matsala ku ci gaba da zama a haka da ba cikin shi ne shi ya lalata kayansa kuma ya ɗauki kayansa <laughs> ko ka ba eh ya yi haka auren yana nan ba matsala auren akwai dai saɓanin malamai ne game da haka dan yana nan a matsayin tsansa wanda ba eh a wannan babu gado kuma da bane ai shi maka kan shi gada akwai sabani ai ka sa kwanda suke cewa ba zai gaje uban ba zai gaje wa akwai wanda suna ganin duk magana ce kawai maganganu ne na malamai zaka same su dama amma dai malamai sun fi ba da ma karfin akwai wanda kuma suna ganin ma auren bai halatta ba domin suna kafa ka'ida da cewa man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hurmani duk wanda ya gaggawa kafin abu ya samu ya gaggawan kamo shi ba na mai ukuba da haramta mashi abu ma'ana akwai wanda sai ganin ma aure gaba ɗaya ba shi tsakaninsa da shi ma'ana za a haramta mashi aurenta ko da gobe ma ya ƙara ba dai kaga wannan sun yi zafi ko gaskiya abin da nake gaya mutane duk abin da za mu yi na addini mu daina yi da ka mu rika samun ilimi daga wajen wa ahalul ilimi duk abin da ka je ka yi shi da ka sai ka gaya wa Allah fa duk abin da ka yi na addini da sunan addini na sai da Allah ba ka wucewa ka gaban Allah sai Allah ya tambaye ka dalilin yanzu yasa za ga malamai idan masala ya taso za su yi ta tattaunawa amma daga ƙarshe in sun tattaunawa matsalan ka san me suke cewa sai ce wallahu a'lam me ma'anar wallahu a'lam sun dai iya abin da suka yi amma Allah shi ya fi kowa sani in dai har malamai za su yi wannan kai ne kawai za ka zo kai ka yi da ka sai ta kwaɓe maka sai ka daga ce aka maka lafiya ga saunan nan ya cika sai kuma ga wannan amma sahu bai zo nan ba sai wani je sallah a can ya zo ya bi liman a can wajen ya ba yi da wata lalura kuma ba yi da wani uzuri a kamata ya kafin ya zai tsaya ce sallah ya tambayi malamai ya halatta yin sallah ko ina ko ko sai inda sahu ya kai zai yi sallah ko da ni ya zai sallah shi a can ba shi nan fa bai cika ba shi ko can ta mashi ka kuma jabin da to to shine matsalar da muke samu da mutane za ka yi ta gyara ka yi ta jawabi mutane ba gane ba suke ba a to wani ya ji ya saki matar shi wani ya kira ni ya saki matar shi so daya ya mata saki daya ya sake narka mata na biyu ya sake narka mata na uku shi ne ya kira ne yake ce akwai wata fatawa mai sauki sauki wai a shiga ta malam wallahi matan nan santa nake kamar raina da oke kana santa kuma kamata saki uku ba akwai wata fatawa mai sauki sauki ce fatawan kenan hatta tanki tankiha zaujan gaira eh shine fatawa sai ta auri.